Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an yi sahurin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata 11 ga watan Afrilu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga babu makeri da kanin labarai. To Ibrahim karamar ministan harkokin wajen Ukraine ta faɗa a jiya litinin cewa Kiev tana son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaƙi da Rasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai yi rangadi a kasashen Vietnam da Japan a wannan mako. Kana a yayin da ake ci gaba da azumtar wata mai tsarki na Ramadan. an yi kira da a daɗa zaman lafiya tsakanin musulmi da krista a jamhuriyar niger To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa ganin yadda ake ta takaddama mai tsanani kan fassarar kalamin wani malami rundunar 'yan sanda a jihar Bauchin arewacin Najeriya ta ce ya kamata kowane bangare ya yi taka tsantsan. a cikin kowane addini ma akwai bangare-bangare duk kowa yana da ikon ya yi addini shi yadda yake so amma da mutum zai ya kamata shi kamar kowane ranar koko kowace ranar talata yau ma za a ji tsaka mai wuya wanda aliyu mustafan sakkwato ke gabatarwa za kuma a ji karatun alkur'ani mai tsarki daga yara albarkatun wato albarkacin watan ramadan kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. Karamar ministar harkokin wajen ƙasar Ukraine ta faɗa a jiya litinin cewa Kiev tana son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaƙi da Rasha. Kana ta buƙaci Firaministan India Narendra Modi da manyan jama'an India su kawo ziyara a ƙasar. Emin Zafarova ta faɗa a wata tattaunawa da talabijin CNBC cewa Kiyu tana kuma sa ran india za ta gayyaci jami'an ukraine zuwa taron kolin kungiyar manyan kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki ta g20 kana za ta karfafa tattaunawar siyasa da Kiyu. india ce take rike da shugabancin karba-karba na ta kungiyar shugaban kungiyar g20 na wannan shekara kuma za ta dauki bakoncin taron kolin kungiyar a watan satumba. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai yi rangadi a kasashen vietnam da japan a wannan mako ziyarar blinken ta farko zuwa vietnam a matsayin babban jami'in diflomasiyyar amurka na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke hasashen ganin shugabanninsu na yanzu za su kai ziyara a kasashen juna a wannan shekara a cewar manazarta. bayan ya bar vietnam blinken zai nufi japan a ranar 16 ga watan afrilu inda ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar kasashe bakwai masu arzikin masana'antu za su hadu a garin karuzawa da ke cikin gundumar nagano domin tattauna muhimman batutuwan tsaro a wannan shekara ne babban kawancin amurka da vietnam kuma ke cika shekaru goma kasashen biyu suna tattaunawa akan yadda za su cira hulɗarsu zuwa matsayi na gaba a wata dabarar yin aiki tare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yayin da ake ci gaba da azumtar wata mai tsarki na ramadan an yi kira da a daɗa zaman lafiya tsakanin musulmi da krista a jamhuriyar Nijar. an yi wannan kira ne yayin da krista suka ziyarci al'ummar musulmi inda har suka tallafa ma musulmi mabukata a jamhuriyar Nijar, musulmi da krista na kai irin wannan ziyara saboda jaddada zaman lafiya wakilin Muhammad Mahmud na dauke da karin bayani. kasancewar a kullum zaman lafiya shine madogara a ci gaban kowace al'umma. Reverend Ibra Khalid shugaban cocin Assembly Didi da ke nan gara Agadez. Yesu almasihu da kanshi ne yake magana yana cewa na bar muku umarni ku so junanku yadda mun ka so juna kuma ku so junanku haka nan saboda ta haka ne mutanen duniya za su gani kuma za su amince kuma za su gani ke gaskiya ku waɗanda suke bina ne a ko ina ko ya ne kake gani krista wannan umarni muke kwaikwayo ya ne kuke rayuwa kuna son junanku kuna uh, taimaka ma junanku to wannan shine rayuwar tamu Nijar kasar da mafi rinjaya al'ummar ta musulmai ne inda take da fiye da kashi casa'in. To sai dai malumma sun da kufa ka'in da na'in wajen ganin cewa an samu fahimtar juna tsakanin magoya bayan addinai. Malam Muhammad Barmo shehin malami a Agades ta mu'ashara zamantakewa addinin musulunci addinin musulunci ya kula da mu'ashara tsakanin mutane yan uwa tsakanin ma'aihuwa da diya tsakanin makwafta tsakanin duka dai abokan zama manzo Allah sallallahu alaihi ya zama da mutane tun suna kafirai mushrikai ta hanyar hankuri har ya jayo su suka musulunta suka zan yan uwa suka yi soyayya to haka nan mutum zai in mutum ya koyi da wannan sai ya koya mu'ashara ta zaman duniya har tsakanin mutanen da yake kai da su ma ko ba addinin kuɗai ne ba in kana musu abin kirki sai ka jawo su. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. To gaida Hamid An jima kaɗan babu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Bauchi ta arewacin Najeriya inda 'yan sanda suka yi kira ga dukkan bangarorin addinai da su bi a hankali bayan da aka shiga wata takaddama kan fassarar kalamin wani malami al'amarin da ya ja hankali a ciki da wajen Najeriya. Daga Bauchi ga Abdulwahab Muhammad da cikakken rahoton. idan za a iya tunawa dai a cikin satin da ya gabata ne wani malamin addinin musulunci a garin bauchi mai suna dr idris abdulaziz cikin hudubar da ya gabatar ya yi bayani kan fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu mashahuran malaman addinin musulunci da suka gabata da wasu ke ganin tozoci ne a waɗannan bayan allah kalaman ya janyo martani daga ciki da kuma wajen jihar Bauchin a yayin da aka samu wasu malaman addinin musuluncin suka zo Bauchi domin tabbatar da abubuwan da suke ji da kuma gani a kafofin sada zumunta. To kan hakan ne sai kwamitin tsaro na jihar Bauchi ya gudanar da zama domin tabbatar da cewa zaman lafiya da ke jihar Bauchi bai samu cikas ba. Alhassan Aminu shine kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchi ya shaidawa manema labarai jawabin bayan taron nasu saboda mahimmancin tsaro mun zauna akan abubuwan da ya kamata bauchi state ta ci gaba a kai akwai abubuwa da suka eh, tasowa manya guda biyu wanda 'yan ƙananan yara suke tasowa da nufin wai sara suka dole mu ɗauki babban mataki a kai haka kuma game da magana addini mun yi magana sosai a kai a cikin kowane addini ma akwai bangare-bangare duk kowa yana da ikon ya yi addinin shi yadda yake so amma da mutum zai ya kamata shi ya yi iya akan kanshi ya kyala na wani ya kayansa sannan kuma akwai abubuwan da muka fito da su insha Allah da za mu zo kan eh, wannan gabar yadda kowanne mutum zai san da cewa yana da mutuncin shi yana da darajar shi bai kyautu kuma wani ya soki addinin shi ba daga bisani na ji ta bakin masu ruwa da tsaki kan wannan batu barista garba hassan shine shugaban kungiyar jama'atul Zaratul bid'a a jihar bauchi magana ne wanda yake a gabata wata fasara daban kowane musulmi ya san ga matsayin allah subhanahu wa ta'ala kuma ga matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani magana wanda zai zo ya zamanto ya daga hankali a ce annabi muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake ɗan gatan Allah babu wanda Allah yake so kama cikin halitta kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ake roƙo kuma ya biya bukata annabi kuma shi ake so kana da daman ma ka roki Allah ka ce ya Allah duk son da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamun abu kaza kaga mutanen in ka faɗa haka misali ka ba da matsayi wa annabi domin babu wanda yake irin shi daraja hai yau na ji ta bakin malami a makarantar shari'a musulunci da ke garin misau mai magana ibrahim ismail imam liman katagun malami a makarantar nazarin shari'ar musulunci da tarbiyya da sauran kwasa-kwasai na amadu rufa'i da ke miso hakika kamar wannan neman tada hankalin da hana ƙasa zaman lafiya Allah kuma ya gane da gwamnati ta dakile irin wa'annan neman ta da hana zaman lafiya gama duk wanda ake taba wannan kowa iya da mabiya miliyoyi ana daddannan su ne cewa a zauna lafiya gwamnati muke kira da ita ta haɗa kan al'ummanta a zauna lafiya hmm. abin da zai kawo zaman lafiya kuwa a hana wani zagin wasu ya raga ita ma gwamnatin jihar Bauchi muna kira ta dakile irin wannan abin kar ta bari ya dinga faruwa Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya To a gaida Abdulwahab ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga babu makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden zai balaguro zuwa ƙasar Ireland a wannan mako domin halartar bikin cika shekaru 25 da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a lokacin Good Friday a arewacin Ireland inda kuma zai kai ziyara a garuruwan Ireland na asalin kakanninsa. ziyarar biden na zuwa ne a matsayin karfafa yarjejeniyar zaman lafiyar da ke fuskantar jarrabawa daga rashin jituwar siyasa da kuma hare-hare na lokaci-lokaci daga 'yan adawa tashin hankali na baya-bayan nan da ya faru ne a jiyar litinin yayin da wasu matasa da suka rufe fuskokinsu suka yi ta jifar botoci 'yan sanda dabam da aka shirya da fetur yayin wani maci a birnin london dairy firaministan birtaniya rishi sunak ya shirya ya gaisa da biden idan ya isa da yammacin yau talata a belfast washe gari kuma biden zai gana da sunak a wani taro kafin daga bisani ya yi jawabi a jami'ar ulster a birnin belfast a ƙarshe majalisar dokokin iran ta tabbatar da wani ƙudurin doka da za ta tsananta jan kunni akan masu take haƙƙin mata da ka iya zama cikakkiyar doka a cikin watanni masu zuwa a cewar kafar labaran ƙasar kudirin da aka shirya sama da shekaru goma da suka shuɗe tattaunawar majalisa ce ta kai ga tabbatar da daftarin a ranar lahadi da ake kira hana cutar da mata da kuma inganta ba su kariya daga ɗabi'u marasa kyau in ji kamfanin dillancin labaran irna an fara daukar wannan mataki ne kusan watanni bakwai da suka shuɗe bayan da aka fara zanga-zangar gama gari sakamakon mutuwar masa amini a hannun 'yan sanda a ranar 16 ga watan satumban bara an kama ba iraniyar bakurɗace bisa zarginta da take dokan saka suturar mata mai tsauri a cikin 'yan shekarun nan masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun kira ga hukumomin iran da su sabunta dokar kare haƙƙin mata kana su tsaurara jan kunni ga masu cin zarafi na cikin gida To a gaida babu Makeri da ya karanto mu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a shirinmu na Hansi, za a ji inda aka kwana game da makomar mutanen nan da aka sace a jihar Zamfara ta arewacin Najeriya. Hukumomin tsaro a jihar Zamfara sun ce sun baza jami'ansu tare da haɗin gwiwar 'yan vigilante a ranar Litinin domin ganin an ceto mutum tara da 'yan bindiga suka sace ba tamanin kamar da rotani ke cewa ba. Mata da yara ƙanana 'yan fashin dajin suka sace a ƙauyen wanzamai a lokacin da suke yin ice. hukumomin sun ce lamarin ya faru ne yayin da 'yan bindigar ke kokarin tserewa har-haren dakarun najeriya kafafen yada labaran kasar da mazauna yankin da lamarin ya faru sun ce mutum tamanin aka sace kuma har 'yan bindigar sun nemi a biya kusan naira miliyan ɗari a matsayin kuɗin fansa amma kakakin 'yan sandan jihar ta zamfara muhammad shehu ya musanta wannan batu the, the, the command is working uh, towards ensuring. Ya ce rundunar 'yan sandan na aiki wajen ganin an kubutar da mutanen da aka sace. Wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu, kuma 'yan mu na aiki ne tare da sauran jami'an tsaro. Uh, in collaboration with other agencies. Najeriya ta kwashe shekaru tana yaƙi da ƙungiyar 'yan fashin daji waɗanda kan kai hare-hare a yankunan arewa maso yammacin ƙasar inda sukan ɗauki mutane don a biya su kuɗin fansa. kuma jihar zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da kan fada kangin maharan To sai a bi mu a shirin mu na hantsi don jin cikakken rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, ashirin da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da biyar Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. ana magana a rika magana da fact kiristoci sun zaɓi sun zaɓi apc kiristoci sun zaɓi pdp sun zaɓi kuma peter obi haka musulmi sun zaɓi apc sun karbi sun zaɓi apc sun karbi amma yanzu ga shi arewacin najeriya duk inda musulmi suke babu inda aka zaɓi peter obi abin da ya kawo mu zuwa yau duk wani wanda ya kamo yau ma ko da tinubu ya kama hanyar da najeriya za ce ba za a kashe shi murtala ya yi mun ga an kashe shi yarado mun ga an kashe shi ah, abaci mun ga an kashe shi duk wanda kaga an bar shi ya ci gaba da mulki an gashi kamar irin buhari jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc yayin da peter obi da ahmed dati mataimakinsa da suka yi takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata ke ci gaba da kokarin kare maganganun da aka ce sun yi wanda ake cewa suna ita da hankali wanda ke da alaka da batun rantsar da ahmed bola tinubu a matsayin sabon shugaban najeriya yau za mu dubi zargin da ake yi na cewa peter obi ƙuri'un inyamurai da kiristoci kawai ya samu bai samu kuri'un musulmi ba sannan me yasa ahmed bola tinubu lokacin da aka gabatar mashi sunayen mutane goma sha ɗaya da suka haɗa musulmi da kiristoci ya zaɓi musulmi bai zaɓi kirista ba baya da bayan haka shin kasawar peter obi da labour party a wasu jihohin arewacin najeriya yana da alaka da tarihin juyin mulkin farko da aka yi a ƙasar. duk wannan suna cikin abubuwan da za mu duba a cikin wannan shiri na tsakamar mai na yau amma kafin mu je nesa bari mu ji wasu ra'ayoyi da ke da alaka da shi wannan zaben. sunana injiniya ahmad zakari guroje ina ganin wannan shine daya daga cikin zabubukan da aka yi ba tare da an kai ruwa rana ba sai dai inda abin ya bani mamaki inda addinin krista kenan suka tattara koyayensu gaba daya cikin kwando guda wannan ina ganin kuskure ne ba irin irin wannan siyasar muke so a najeriya ba dan najeriya ya kamata a ce bajewa ake yi gaba daya kowace jam'iyya ta zama tana da dukkan jinsin da yake cikin kasar najeriya saboda idan baka samu ba a nan dan wanka ya samu a can amma idan aka ce gaba daya dinga yin siyasa irin na addini musulmi su koma gefe guda kiristoci su koma gefe guda wannan ina ganin kuskure ne To madalla, to yanzu bari mu sake maida ku ga wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya da bakinsa guda uku da ya zabo daga jam'iyyu guda uku wato Sanusi Baban Tanku Barayan Bauchi daga jam'iyyar APC da Yusuf Ado na jam'iyyar PDP da kuma Malam Ibrahim Hussein Abdulkarim na jam'iyyar Labour domin su koma cikin zauren tattaunawa tasu malamai mu je. Eh, by fact yanzu ya faɗi ya ce duk inda Kirista hmm. da duk inda yake ne ya ce sun zaɓi ta obi eh. yanzu ga map ɗin da aka yi zaɓi da ta kana kana kallo wannan garin da ake cin maribas kristoci ne waye ci wannan zaɓen apc wannan garin ana kiran shi bayansa wanda ya ci shi ne pdp kristoci ne wannan garin ana kiran shi akwai bau ko eh, oh, jiya jiya za ka bi eh jiya kaga bayansa kaga akwai ebo kaga duka wa'annan state ɗin ne kristoci ne akwai garin da ake cin birni gari ne wanda kiristoci suka fi yawa waye ci wannan wani apc sun ana magana a rika magana da fact kiristoci sun zaɓi apc kiristoci sun zaɓi pdp sun zaɓi kuma peter obi haka musulmi sun zaɓi apc sun karbi sun zaɓi apc sun karbi amma yanzu ga shi arewacin najeriya duk inda musulmi suke babu inda aka zaɓi peter obi dole ba za su zaɓe shi ba saboda ya fito da wata siga ne na iyamurai. da kuma asalinsa shi fita obi shi fita obi asalinsa yana zuwa mana asalin fita obi ya fito ne a tsiga na iyamurai zallara sai kuma iyamurai suka yaudari kristocin arewa su ba wasu da kristocin arewa ba sai suka yaudare su suka nuna masu na musulun musulun ake yi sai suka gaba daya krista suka koyi baya wannan ba yi kyau a siyasa ba siyasa mu ba za ta yi kyau a najeriya sai mun cire abu farko ah, mu cire magana addini na biyu mu cire magana kabilanci ko kuma bangaranci ka fito a matsayin mutum kamar yadda atiku ya fito a bayanan kama a gane najeriya kake yi a yana maganar sake tsara najeriya inda kowa za a ba shi dama ga shi an rusa wannan abun arziki ni a da abin da ya ban sha'awa wanda suka ce za su kai mu kotu amma mu ce za mu je kotu mu muna roƙon a tiku ma kar je kotu mu wannan zabe abin da muke roƙon a tiku a matsayin mu masu yansa wanda mun shiga dore mun shiga rana mun kashe kuɗin mu mun shiga hatsari iri iri mun goyi bayansa muna roƙon sa yau Allah yanda yake babban shugaban 'yan siyasa na Najeriya tarayya ya yi tawakkali ya dangana kan ya je kotu. abinda abinda ya bai sha'awa yalla bai da ka ce kace a tiku nan ba kai ko ba ka fata ya je kotu. ba ba fata. fatan ba zai je kotu. ba ba fata. kuka haka kun nuna kuna da imani kuma kun nuna kun yarda da Allah. don wani ne musamman da aka in kun yarda da Allah ku yi kokari don Allah ko nake jinsa in shi bai da bai tunanin akwai Allah. Ai, ku kurkusun Allah. ku hana shi abin da muke nema a najeriya fa shi da zaman lafiya abin da muke nema fa a najeriya a ce mun ci gaba yau a ce an yi zaɓe baka samu ba ka je ka yi nuna ma wanda ya samu magana an kace wai an maka ba gudi kuma ba bar shi haka kallon mu in a america ba amma ina ya je wanda suka yanda ya tafa shugaban kasa ne yana kan kujerar ya je ce an masa ba gudi saboda haka shi duk wanda ya tsaya zaɓe ya rasa ba abun da ba zai ba shugaban kasa amerika ina ka ga eh, wato ba bara bi bayan da. Ah, bara mun ji abin da ka faɗa bari mu bi yan takara ɗaya bayan ɗaya mu gano duka matsalolin da suke fama da shi ah, babban matsala babban matsalan da kuke fama da suke fama da eh, shi ba za zan masa tambayar da eh. ah, yayi kai bara mun baka sakon talatin yi mana bayanin matsalolin shi Ahmad Bola Tinubu me yasa da ya zo arewa kiristoci suke ta roƙonsa suka kira gare shi ya ɗauki eh, kirista yadda aka saba duk da ba yana tsarin mulki ba ne aka tsarin eh, mulki ya ɗauki musulmi bibi eh, abin da ya sa shi yana neman cancanta ne su kuma sa so su yi amfani da addini ne kuma wasu ne kallilan daga cikin yan siyasa suka je suka zuga mutanen ƙauyuka kiristocin da suke ƙauye ko kuma kiristocin da ba su gama wayewa ba suka je suke amfani da su suke cin azabi kirista amma ba saboda allah ba ne da shi ya duba shi ne cancanta a cikin wanda suka zo a lokacin da zai zabi zai zabi mataimakinsa an ba da suna 'yan kiristoci akwai misali dogara yana ciki dan akwai akwai shi babu ci yana ciki akwai wata mata kirista da aka ba da ita da kuma musulmai abin da ya duba kawai shi ne waye zai iya za su yi aiki da shi da daɗin aikinsa a lokacin da duba dini ba eh, bai duba dini ba kuma bai kamata ya duba dini ba rabi ma san ma ya ba ruwansu shi abin da ya dame su waye zai ɗauka su yi aiki da shi wanda yake da amana tun da aka zo ma kamfen tun da aka zo ma kamfen duk inda tinubu zai je yana tafiya da kashin ibrahim to saboda amanan da yake tsakaninsu kuma da aka kawo sunansu wajen bakwai ko su goma sha ɗaya kashin shatima ah, da aka kama da suna fiye da goma sha ɗaya ya duba ya ga a cikinsu wane ne wanda zai masa amana shi kansa wane ne kuma wanda ya cancanci wanda zai bashi aikin shugabanci ko da wani lokaci ya samu wani matsala zai ci gaba da shugabancin ya ga ba wanda ya cancanci ya bashi wannan kujera na mataimakinsa da ya wuce kashin shatima saboda haka ya zaɓe amma wanda suke ta zuwa wane wane wane wala duk ba saboda Allah suke ba su dai suna amfani ne da krista su so su amfani ne da krista domin a samu su samu yadda suke so kuma ba su samu ba yawa ba za mu koma wajen ibrahim abdulkarim shi ma yake da babbar magana ibrahim abdulkarim na taɓa yi ma tambaya na gaya ma abin da yan arewa suke jin tsoro game da shi dan takarar ibo tun lokacin da aka yi jin mulkin alif da ɗari tara da sittin da nan ake zargin wannan juyin mulki ne na Igbo aka rasa Ahmadu Bello Sardauna aka rasa Abubakar Tafa Balewa aka rasa Lado ke akin tolo zuwa lokaci daya shi yasa ake shakkar dan takarar ko watakila shi yasa ake lokacin da aka yi wannan yakin su aka Sardauna bai kamata a kalle su a tsayin ibo ba a kalle su as criminals a kama su as criminals a punish su as criminals bari ga ko na wata ba ka ba ka da za ka ce ba ka da za ka ce abin da ya kawo mu zuwa yau duk wani wanda ya kamo yau ma ko da tinubu ne ya kama hanyar da najeriya za ci gaba za a kashe shi kuma a ƙara haɗa kanmu a ƙara haɗa mu murtala ya yi mun ga an kashe shi erado mun ga an kashe shi ah, abacha mun ga an kashe shi duk an ce ba kashe shi mun muna ga an kashe shi akai thomas sankara a najeriya kaɗai ba ko thomas sankara duk wanda ya finkari abin da yake son afirka ta tashi sai ya mutu duk wanda kaga an bashi ya ci gaba da mulki an gashi kamar irin buhari ne amma duk wanda aka kashe ya zo ko ne wallahi ba shi da mai ba wanda yi bai da irin ba ba ba ba kowa bai a ci gaba to sai sai a bace mulkin shekara takwas ba wanda ma ba a kake haka kake haka amma an ganka kana da alama su to sankara su mai aikin gaddafi duk wani wanda ya dauko saboda ka gane na faso su kasashen waje da kasar mu ake ci wannan rabe-raben wannan kabila ne wannan inyama ne wannan bahaushe ne haka suke so su shirya mana shi nan da shekara ɗari saboda likitocin da muke yi a nan wurin a kwashe su a kai zama likitocin su america malaman da suke na wurin a kwashe su zama malaman su a ingila ya zama karatun namu ƴaƴan mu yanzu ba su iya yi a najeriya sai dai mu kai musu malabi su a gala. shi ne sirrin da abin da ke ciki wannan ziyarar da ka gani zambar an hana mu dauke shi wannan gas din da yake dani an hana mu dauke shi wannan man da ka gani yanzu gashi yanzu muna da man yanzu ba mu isa ba mu isan kumbulo man da mu dauke shi ba yau din nan layi muke bi mu ta saboda ne an hada mana Allah zai hada mu shi ya fi mu sanin tasirin da yasa kai ba Allah ka rubuta maka suka zo dan boci ba kai Yusuf baka ga ma Allah ka suka zo kai ba haka ma ya kaya Allah ne hada mu cikin wannan kasar kuma dole sai mun zauna tare kuma dole sai mun yafi maka mu ko mu yi ba ƴaƴan mu sai sun zo sun yi nan gaba saboda su ne suna son su yi takara ne da su da waɗanda suke kusa da su su samu a wuce To madalla, to bari mu ja burki a nan sai mun dawo rana wata tewu inda za mu ji duk da cewa wasu daga cikin jam'iyyun adawa sun yadda za su janye kararrakin su kan zaben Tinubu, wasu za su yi bayanin abin da ya sa ba za su janye ba. sannan kuma shin zargin da wasu 'yan siyasa masu adawa da atiku abubakar suke masa na cewa bai kawo ci gaba ko da a yankinsa ba lokacin da yake mataimakin shugaban kasa gaskiya ne sannan kuma daga cikin yankunan nan manya guda uku na najeriya na hausawa da yarbawa da ibo wanne ne suke da 'yan siyasar da 'yan su yi maka magana za ka ɗauki magana su kuma za ka tabbatar cewa za ta cika alkawarin da suka maka wanne ne kuma ba za ka aminta da su ba <laughs> duk wannan suna cikin abubuwan da za mu leko a rana wata yanzu dai muna godiya ga su bakin namu da kuma shi wakilin mu nasiru adamu lekaya abuja da shirya mana shirin ya kuma na wannan muhawara daga can abuja din a madadin su aliyu mustapha sokoto ke muku bankwana daga washington dc assalamu alaikum To gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan. Salamu alaikum suna na Khadija Ahmad Muhammad daga markazin Raudatul Tafi Qur'an. A'uzubila inna shaiɗan raijin bisimila ya ramalai ka dafa lahal mu min nan Allah zina wani fursar latin yanka shi uku wani zina wani Ali na kuyi muridu wani zina illa ala'azu aji mu'amala ka taimakon fainna wangayar manoni kuma minita wa ra'azalika faulayi kawun l'adun wani zina laimana tiyo a yi dirira uku wani zina wani alasalawa tin ya fi allazina yarsuna alfirdaus hum fiha khalidun wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna al-nutfata halaqatan fa khalaqna al-halaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata izaman fa kasawna izama lam thumma ansha'nahu khalqana karfa tabarakallahu ahsanal khaliq thumma innakum ba'da zalika limayitun thumma innahu yawmal qiyamati tub'asun sadaqallahu al-azim To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaici. Karamar ministan harkokin wajen ƙasar Ukraine ta faɗa a jiya litinin cewa Kiev tana son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaƙi da Rasha. Kana ta buƙaci Prime Minister India Narendra Modi da manyan jami'an India su kawo ziyara a ƙasar. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai yi rangadi a kasashen vietnam da japan a wannan mako ziyarar blinken ta farko zuwa vietnam a matsayin babban jami'in diplomasiyya amurka na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke hasashen ganin shugabanninsu na yanzu sun kai ziyara a kasashen junansu a wannan shekara a cewar manazarta a yayin da ake ci gaba da azumtar wata mai tsarki na ramadan an yi kira da daɗa zaman lafiya tsakanin musulmi da krista a jamhuriyar niger an yi wannan kiran ne yayin da krista suka ziyarci al'ummar musulmi inda har ma suka tallafa wa musulmi mabukata a jamhuriyar niger musulmi da krista suka kai irin wannan ziyara saboda jaddada zaman lafiya shugaban amurka joe biden zai yi bulaguro zuwa kasar ireland a wannan mako domin halartar bikin cika shekaru 25 da yarjejeniyar da aka cimma a lokacin good friday To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Jombe Hamza sai kuma injiniyan mu kal ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.